tura masaji wa maza maza yarima yarima sarki oh, sarauniya sai luwa yarima yarima ah, kai kura maza ga zaki nan Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin na Yariman Dala. Daga nan gidan rediyon Dala FM muryar zamani, a yi sauraro lafiya. yarima amuran ka ya daɗe a gyara zama sosai a yi zaman ɗaukan karatu ga hadarin ƙwarmi malam ya zo za a gabatar da addu'o'i kafin an jima rana ta sanyi sai mu je mu dokin karan tare alaga ta malam sai mu fara karatu ko mai girma waziri to ai sai a buɗe mana ni kuma sai in ɗauka gaba ɗaya wa iza maraftu wa huwa yashfini bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir hadarin qumi tafaddal daimin annakum sallallahu alaihi wasallama an rawaito daga sayyidina ali karramallahu wajahu duk abin da ya samu mutum insha da rabbi a karanta masa wannan sufofi da sunaye na ma'aikin Allah Allah zai masa magani insha Allah rabbi adharul launi mm. wa idza mariftu wa huwa yashfini ada aja anjal ashkal ahdabal ashfari wa idza mariftu wa huwa yashfini ablaja azajja wa idza mariftu wa huwa yashfini aqna ablaja wa idza mariftu wa huwa yashfini ablaja azajja wa idza mariftu wa huwa yashfini balaji azajja mi dawwar alwajai akwai iza maribtu wa huwa yashfini wasi aljabili wa lihiyati wa iza maribtu wa huwa yashfini tamla asadaru wa iza maribtu wa azima liman ci bayani bakamal idari wa idza maribtu wa huwa yashfi kana abla jamida war al wajhi wasi al jabili khassal lihiyati tamla usadar sawa al badal wa sadari wasi al sadar azima liman ci bayani bakamal idari abn al abdin wa dira'in wal asafir dhahab al kaffain wal qad bismillah al sadar sawa al badal wa sadari wasi wasi al sadar azima liman ci bayani bakamal idari abn al abdin wa dira'in wal asafir dhahab al kaffain wal الحسين سائر الأدرافي أنوار المتجرد دقيق المسروة روعة القد ليس بالطويل البائن ولا القصير المتجرد ومع ذلك فلم يكن لما شيء أحد ينسب إلى الطول إلا آله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر إذا ابتر الضايق ويبتر مثل لسان برك وعن لسان الحد الغمام إذا تكلم ريئك اللوري يخرج من سناياه أحسن الناس ونكا أحسن الناس جمالا أحسن الناس خلقا ليس بمتلهم ولا مخلصم متمسق البدر غرب الله صلى الله عليه وسلم وهو يشفيني وهو يشفيني وإذا مرضت وهو يشفيني وإذا مرضت وهو يشفيني وهو يشفيني وأشفنا من كل داء فينا وآفنا يا ربنا وفقنا وأشفنا من كل داء فينا وآفنا يا ربنا وفقنا وأشفنا من كل داء فينا وآفنا يا ربنا وفقنا ويشفيني ويشفيني ويشفيني Izie. Cucu, ni ce mana yake mu wani irin tambaya haka. Oke, momi to ki shigo mana ki ma kya ta nokin. Yauwa cucu, sannan ki kin ji? Yauwa sannan momi. Dama zuwa ne mu yi karatunmu da muka saba yi. Karatu kuma wani karatu kuma igin Mami. yanzu baki ga me nake ba komai fa na gaya miki mami kamata yake san komai ina da lokacin shi ba wai kawai randomly zaki rika zuwa kici in yi abu kaza in yi abu yanzu na na sha gaya miki wannan time in a daidai time in time in game ina ne ba na son ana damu na ta a wannan lokacin take relax ne kin gane mami ki daina zuwa min da karatuwa irin wannan lokacin haba cucu yanzu in baki karatu ba yaushe zaki karatu cucu dan Allah farlan alwala da sunnonin alwala nake koya miki kuma yanzu kin ga lokacin sallah ne so so nake rika tada ki lokacin da ya kamata ki rika tashi kina yin sallah akan kari cucu kin ji ana sallar la'asar a masallaci cucu ki tashi ki sallah oh my god mommy wai wani karatu ina da degree ina da masters wani karatu ya rage kuma phd kin san yanzu ina a hanyar nake kwana nawa ya rage in shiga in fara lectures ina da degree na yi masters ɗin nan ina da certificate ina to PhD inan kwana nawa ya rage yan fara lectures na gama processing na gama komai wani karatu kike magana mami wanne ya fi wannan kuma karatun addinin musulunci nake nufi cucu shi nake nufi ba karatun neman duniya ba at least ai ina na san yadda zan yi in yi alwala na san yadda zan yi in yi sallah to bayan ba shi ne dai babban abu za a ce kana musulmi dai zaka san yadda zaka yi sallah to tunda na san yadda zan yi sallah wani karatu ne ya rage in dai ba so yake rika shiga aji ni zan koyar da yaran a islamiyya ba ban san me kike so in ƙara yi ba cucu ina kallon ki kina alwala baki yi ta yadda ya kamata ba amma kina cewa ba za ki karatun addini ba ni dai na san ban taba alwala na ki wanke hannu ko fuska ko kai ko kafafuwa ba sai me bayan wa'annan ba to wanke hannu ko fuska ko kafa din an gaya miki haka ake yin su yadda aka ga dama na koya miki abin nan amma har yanzu baki rike ba kiki wani irin abu ne haka ne saboda ma fa a rinka cewa ina wankewa shi yasa ko da buta bana using kettle kin san bana using kettle tap nake zuwa in bude directly in yi saboda ruwa ya taba hannun da fuskan da ko ina da ake so ya taba in sa hijabin nan ko da gyalaban sallah in sa hijabi in kabbara in yi Allahu akbar in idar in zo in yi addu'a to me ya rage mami ni ban san me kike so da ni ba kuma karatun da yadda sallah za a yi ta inganta shi ya rage yanzu alhamdulillah ne ban iya ba ko kulwar lahun ne ban iya ba me ya rage mami me ya rage tambayan ki nake ce mami what else habba to ni dai nace ce za karatu kuma ba fashi kuma a daidai wannan lokacin ki je ki ɗauko littafin ki zan fita kafin na dawo ki yi sallah ni karatu na riga na yi sallah na ɗazu daman saboda irin haka ba biyu ake haɗa an yi azahar awa biyu ne a tsakani na azahar na yi la'asar ni dai kafin ƙare sai gari ya yi duhu shi kenan in zo in yi garba na shi kenan shi ma in haɗa da sha'i na in hau in yi game shi kenan kawai awa biyu a ce tashi kai tashi kai ni gaskiya gaskiya Birtaniya zan koma I can't tolerate this haba ba ka da lokacin da za ka dan yi nishaɗi ba a taɓa zuwa an ce mommy ba ta taɓa zuwa ta ce min cuci tashi mu je mu sha ice cream cuci tashi mu je mu kalli games a waje babba inda take kai ni amma in dai kaga ta yi nakin ta shigo cewa za ta yi karatu wani karatu kaina zai ƙara kara dau ta ci gaba da samun karatun na PhD ma ba iyawa zan yi ba ni ban san me take so da ni ba I can't tolerate this To gani mai unguwa ina jin ka abin da yasa na aika aka kira ki shine hmm. kin ga wannan al'amari gaskiya kin ga na batar da silalla duka dai domin amfanuwar da ni da ke ni. to amma kin ga a'a wani kuma ya saki rika tuna ba da ni ba na son in dinga tuna in na tuna zancen nan sai in ji kamar jini na zai hau a ce randunan su lalla sun tafi a gaibu haba haba mai unguwa to abinda ya faru shine na je na koma wajen malamin nan da dai na ce ba zan koma ya dawo da kuɗi ya dawo da randunan filalla ai abin da ya ce guda nawa ya baka mu je a ina ka ajiye su mu je Allah ki saurara ni ga abin da yake damuna na yi asarar randunan filalla amma kuma kina maganar da. irin kayi asara ko mun yi asara kayi asara ko mun yi asara bai damun da kuɗi illar aiki ba shawara kenan to ai sai ki saurara ki ji me za a ina jin ka yanzu kawai ka faɗi yanda ya za a yi da ragowar ya ce in tambaye ki mm. wai kika yi wannan aiki ni dai da ka kawo min maganin nan hmm. ka ce in bi dare in baɗe ta to ka san halinta mai ta tsayayi mai ta tsayayi yarinyar nan ta ƙi yin bacci da wuri har sai da nawo baccin ya zo ya kwashe ni ina farkawa na ji goshi-goshin za a yi a salatu aiko na baɗe ta tas ban bari gari ya yi haske ba. Ayya, ayya ya kumbu, aikin baɗe mu. Na baɗe mu kamar yaya. To ai wannan lokaci ai magani ba zai aiki ba ba zai aiki ba nace maka gari bai gari da duhunsa an yi asalatu alfajir ya keto alfajir ya keto kin san lokacin da daddaren lokacin ne aljanu suke aiki lokacin maganin zai aiki to amma da asuba ina ai da an kora su wallahi aiki ba zai ba subhanallahi ka ce ma duk da gani ne to shikenan da kika baɗe tan sai me ya faru da safe da na baɗe ta ba na gaya maka inda muka yi ba na tashi yarinyar nan kamar ta yi ƙasa inda ka san magani ya ci. To, ina jin kiya kumbo. Kina ji Saratu? Abin da isa na yi magana. Wannan kiran da ne miki na musamman ne. Kin ga dai mijin nan naki. Kwata-kwata an rasa ma ina isa gaba, an rasa ina idosa. Yau daga wannan fitina gobe sai wannan fitina. shi ya sa ma tun farko na baki shawara akan maganar mai unguwa amma kika farje idan kika ce ke Allahn kashe ki ba ruwan ki da zancen mai unguwa to amma ya kumbu wani hanzari ba gudu ba sai mun fa kai mai unguwa ya nemi aure na ya kuma ina kika taba jin wannan abu sai ka ce ma guzawa an ba aure kan aure ba ana nufin za a yi aure kan aure bane kina ji shi wannan auren abin da nake baki shawara murƙushe shi za a yi kin ga da an murkushe shi kin ga kuɗaɗen nan suna hannun mai unguwa sarauta tana hannun mai unguwa shikenan komai ya dawo jirin bagwarawa ya da namu dama namu ne aka karba mana hankali a kwance amma ana saki a hanya kina da bauɗewa ana saki a hanya kina da bauɗewa Ya kumbo, ki fahimce ni, in dai aka sare a san abin duniya to ba za a kai wa gaci ba. Gara a tsaya a fuskanci Allah da ma'aiki, a yi abu kan ƙa'ida. Za a fuskanci Allah da ma'aiki amma ai abin duniyar ma abin so ne. Eh abin so ne amma kuma ka ci halak ɗinka ba kawai an ce. Ai ba haramun aka ce ba an ce miki za a yi haramun ne? yanzu saratu dukiyar mijinki dan naci ci na ci haramun na gade da kai da kaya duk mallakar wuya ne ah kin ji ya kun ta nan kuma za ki kullo eh mana banda wannan ya ba ai ba ki da gadon shi ina ni da gadon mijinki amma ai ina da gadon to ai na kika kace ni da ban shi da kuma gashi ma ba ya riga baya nan a zauna a yi abin nan cikin nutsuwa da kwanciyar hankali amma yarinya na ni ban sani me yake damun ki ba sarai ga ya kumba gaskiya ki tsaya ki Allah ya kumbo ina son ki a hankali ina baki girma ki amma kina neman ki tukun zuba min lissafi ya kumba dan Allah ban in ji da daya haba ya kumbo dan Allah dan annabi ki dinga tunani a al'amuran ki ni fa ina son mijina kuma bai ce ya sawakin ba ya kumba ki tuna fa aure fa nake fa gafaran mu dai muryawa nake ji ne kamar hafsatu ni ce ran ya daɗe to yau kuma hafsatu nan me tsayawa a bakin kofa a shigo mana to Allah ya ƙara miki lafiya gimbiya hafsatu kuma yau wani sabon salo ne ya samu maimakon a shigo gaba ɗaya sai dai a tsaya daga waje ana gafara dai gafara dai hafsatu ranki ya daɗe kullum ai mu ba cikin biyayya muke ba kawai dai na shi in faɗo miki ne ko kina ɗan shirye-shirye ne shi yasa na tsaya daga waje Yau da wata sabuwar tsofaffin Hafsat al'amarin ki sai Allah. Rufa kuma akan kiran ki daɗe ba sai dai mi ta yin ta ba. Hafsatu kina da zolaya wata nan ba kya so a zauna lafiya. To ranki daɗe idan aka zauna lafiya ina buƙatar mu za ta cika. Mm, to kina da gaskiya amma fa ke wata zancen ki sai an nutsa za a gane me kike nufi. <laughs> Allah ya taimake ki gimbiya. Allah ya ida nufi gimbiya. Amin Hafsatu. ya na ga coki yana ta gumi kamar kare anya anya hafsatu ba wani abin kika shuka kuwa ranke da kuma da zola yau ni za a maida kare kuma ai ki so ka sai da zola ya hafsatu <laughs> ki wani damu ran da dai wallahi ki daina dariya dan akwai matsala da kyar Allah ya kuftar da ni daga wata masifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hafsatu me kuma ya faru kaddi ballin mu ne yake so ya tashi ni bakin daga mun hankali Allah ya taimake ki ta kusa tashi amma bata tashi ba menene hmm. gimbiya mm-hmm. akan wannan batun na tafiyar mu mm-hmm. na je na samo banjo din nan da ƙyar na sha wahala Hafsatu me kuma zami da banjo sha kuruminki gimbiya sa miki labari saura kiris sarkin daugarai ya ganni Bi dai gankin ba ko kai ai bai ganna ba sai ne sauri na wasu ke masa to hafsatu me za a yi da banjo din gimbiya na'am banjo wani maganin wani garin magani ne idan aka zuba maka a cikin abinci ko abin sha mhm. ka fara bacci kuma sai ta Allah shi banjo din insha Allah hafsatu shi banjo din nan amfanin me zai mana kenan ai abin da yasa na samu maganin nan saboda idan mun tafi gurin shakatawan nan mhm. za mu tafi da masu girkin nan kamar yadda kika sani zan zuzzuba a cikin abincin da suka dafa to kin ga daga dogaran da aka haɗa mu da su da kuyangun da aka haɗa mu da su kin ga suka samu suka ci ai duk za su yi bacci daga nan za mu samu mu salallale mu gudu gaskiya hafsatu wannan shawara ta ta yi aiki na ji daɗi sosai sosai hafsatu shi yasa kullum nake jin daɗin zama da ke saboda kina da ƙwaƙwalwa da kuma tunani mai kyau hafsatu to ba na kenan ke daɗi wannan kuma wane mutum kuma ran ke daɗi wannan banjo ɗin ɗanɗana shi ma wannan banjin kai yana da matuƙar sa bacci sosai ran ke daɗi ki ce ko ɗanɗanawa kai bacci mutum zai ba ma sai ya ci ba kenan hafsatu sosai kuwa ran ke daɗi. to wannan tsari ya yi hafsatu yanzu menene kuma mataki na gaba an ke daɗe kuma yanzu batu ai sai na tafiya tunda mun haɗa komai da komai kuma kin ga an gaya mai martaba ya riga ya sani ai yanzu sai tafiya ran ke daɗe yanzu mu kuma ya rage wa ranar mu sa rana ran da za mu tafi mm, to wannan abin yayi daidai Hafsatu to yanzu Hafsatu abin da za a yi da kuyangin da za mu tafi da su da dogarawa din na ban miki wannan lamarin yana hannun ki duk abin da ya dace ki zaɓo waɗanda ya dace mu tafi da su kawai. To shi ke na ranke daɗe an gama. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam sai kuma mai ɗauraya sai mai addu'a. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. ربنا عليك توكلنا وإليك ألبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انزل علينا ما يتم من السماء كل دل اولنا واخرنا واتم رزقنا وانت خير الرازقين برحمتك امنا من شر ما اهمنا وانا الايمان الخامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا يغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشاركنا ولاخواننا في الله تعالى احياء وامواتا ولكافه المسلمين اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين العظيم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسدي في الأجساد وعلى قبري في القبور وعلى أهلي وصحبي وسلم اللهم أنت الكل ومنك الكل وإليك الكل وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله كباش العافية الله كباش العافية الله إنجاز العافية الله كمان ما غني ما حسدا نزاهري دنا بوري الله كدني في الله يجيك بوري الله يجيك بوري الله يجيك بوري سبود أنه محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى سبحانك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله alhamdulillah mai girma waziri kaga wani hukuncin Allah muna cikin yin karatun sai bacci ya ɗauke shi eh, sha Allahu rabbi yana farkawa za a ga canji eh, sha Allahu ai ita ba a yin ta ba tare da an sami wannan ba sha Allah wannan mustajaba ce Allah ya kama mm. Allah ya saka da alkhairi mai girma waje ita a shafa ana yin ta kamar yadda na gaya maka idan cuta ta yi cuta mm. ana neman waraka ana yin ta gaskiya in Allah yadda aka yi ta Allah zai ba da nasara mm-hmm. insha Allah dai mm-hmm. ko a tafi ko a zauna mm-hmm. amma zaman shi yafi insha Allah daga cikin falalolin ashafa ita idan an yi ta in ma wani yayi wani abun to fa abun koma kansa yake mm, shi zai warki in Allah ya yadda kuma wancan shi kuma zai kawo. Eh, shafa tana da wannan sirrin eh, sosai gaskiya eh, insha Allahu rabbi Allah ka ba mu sa'a Allah ka ba mu nasara min ya rabbi min ma rabbi yara yanzu duk ba a san karatu duk an babbar karatu ga inda abubuwa suke canza in abubuwa sun taso sun hargitse ga inda za a je a nemi waraka hmm. a cikin littattafai da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam amma da an bari hmm. a karamaka Allah hmm. duk an bari yara duk ba a yi to magani magani duk abin da za a yi wallahi sai an koma ga hanyar dole sai an koma ga hanya hmm. Allah ya ƙara sutura yanzu ka duba irin manya-manyan malamai da aka muka zauna muka yi karatu hmm. ban sani wani hadarin gwamu ko mun zauna a tsangayar malam ɗan ruwan tsada hmm. da gaske kwarai da gaske malam da ka zo da ka zo garin nan wannan malam gaba ɗaya sai ka tuno mun wasu abubuwa da yawa da aka yi to mun da irin su ɗankin lori su malam mai rumbun tilawa abubuwa malam duk yanzu babu malaman nan yanzu gaba ɗaya Allah ya musu rahama Allah ya musu rahama Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya ƙara mana soyayya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. wallahi ba zan iya cin wannan ba wala dai a canja mun abinci to da jin da kike gaskiya kike zabar abin da zaki ci ko kuma abin da a nema a hanyar wannan mutumin ba kuɗi aka bashi aka ce ba mu ba mu amfani da su ya hana mu kuma nayi kokari ƙoƙari na daure na nemi abin da wato na ke zaki ci ke sai ki barci. Yo ai za ka haɗa abinci na mai ciki da abincin mutane. To tun da kika ganin saraki ina cin makani to kin san masifa ta yi masifa. Bulla azimi ba zan ci makani ba masu eh, eh, juna biyu kula ake da su. kula ake da su kwarai kuwa Ya kawo ta hmm? bishiyar ka kuma da kankana ta sha ya kawo bushe ka kuma ta kankana ta sha matar ka ce me hurumi na da ita zan hau ba matanka wai tafiyar nan da ake har yanzu ni ina magana akan cewa wai kai kai kai baka girma bane har yanzu da Allah ne ce kai dan gidan sarauta ni dai me kuma kashi matar ka ma ba za ta kula da Allah ne unguwa ne ko me gari na kasa ganewa da Allah mallan da Allah da Allah dagaci ne ni dagaci dagaci ne kuma me kuma har yanzu fa a karkashi na kuke mu a wani karkashin ka muke a karkashin ikon Allah muke eh, wallahi ina tausaya miki ba zancen kana tausaya mun ba in tausaya mun kake wallahi goya ni ana gaji ga mijin ki kuma ya goya goya ga mijin nan dan me goya ba goya ta ba haka yanzu ne na ƙara abin da yake nema kenan yanzu ne na ƙara gane su kai ina ganin ka mai hankali amma ya haka dagaci babban dagaci matar wani ta ce goya ka matar wani ya ya ba shi ba shi ba tafiya ce ta hada mu ba tafiya ce ta hada mu wallahi kaga da Allah kaga da Allah da Allah ga magana ka tsata dagaci ne bani ka ga mu mutum ina magana ina ai nan babar nan jalaba ne matar ka ce gwanda ka je ku mu ba su gu su yi abin da ya kamata. Ai wannan cutar da ita yake so yi. Ni kuma an sani dole na ruwan ka. ha a mu ba. Ni ku da Matar ka ce amma a iko na kuke yanzu gaba ɗayan ku. Kai kai kai kai. Ka ga tsaya. Yi mun shi. An taɓa banka ma a shar? a'udhu an taɓa banka ma dattijo dattijo dattijo dattijo shi ya matsara shi aka matsara shin fuda kasa mu da gashi ne fa shi ba Allah da ka ka tuna mun ma wallahi ba zan ƙara kwana a ƙasa ba gaskiya ne wallahi alazim ya dai ku kwanta a san yadda za a yi to kuma kina da ɗauko abin da ba zai yi wa da Allah ki dinga mai da kuma a tafiya a wajen a kwar gidan nan nake kwana na bako ke mata da miji Ban gurjin me laifi ban wancan gurjin eh? ban gurjin ka baka mana matar ta yanzu yadda za a yi ban abin da zan ci kai ka ce kai a masarautar dalakaki haka ka ce ƙarya muka yi ma abinci da zan ci wannan yanayin tafiya dagaci ne ni dan Allah na rantsi da Allah ba zan kira ka da suna wata sarauta ba ga ka kira da Allah na rantsi da Allah zan samu markata kwada ma mari wallahi tamare tamare tamare farka ba shi tamare ka ah, ka mari ga a shi ka a kamata kamata ba kamata ba mutum mu to wannan an mare ka ka dan bara ma Allah tsino zaman lafiya an ba yadda ba to sai ka abin da zaka kuma wannan ga ma ba idan an yi wannan ba kai sama an mare ka bai wallahi ba za a yi wannan tafiyar ba kamar yaya ba sai dai a koma birnin da alabaka babban dagaci eh, babban eh, dagaci a ce mace ta mai alabaka babban babban dagaci mace za ta mai wallahi ba za a yi wannan tafiyar ba sai dai a koma to ah, to ka ga ya rama na ba eh? rama ya ba ruwa a kanka wallahi ba mare ka bace ta mare shi wallahi tallahi dan maji idan ka sa wannan ya mare sai da ka wallahi <laughs> ba sai an maka ba sai an yi gaida yariman birnin dala shiri ne dai da yi shiri ne dai da yi gidan rediyon mu na dala gaida yariman birnin dala ai masarauta ce mai girma masarauta ce mai girma masarauta ce mai girma Shri Vanai,